Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Ali Kaya. Majalisar wakilin jihar Texas ta kada kuri'a tsige Anthony General Ken Faxon na jihar dan jam'iyyar Republican da aka samu da laifuka. Matakin na jiya Asabar ya haddasa dakatar da babban lauyan jihar nan take da kuma kaddamar da bincike a majalisar dattawan jihar da zai sa kawar da shi daga kujera na dindindin. An kada kuri'ar bayan tsawon wata ɗaya na duba batun. Binciken majalisar wakilan jihar ya gano tuhuma ashirin ga Paxton wanda ya samu wa'adi uku kan kujera da ya hada da matukar saba ka'idar aiki, katsalandan ga shari'a, rashawa da kuma cin amanar al'umma. Bayan kada kuri'ar, ofishin Paxton ya ce an yi tsigewa ce bisa tuhumar da ba gaskiya ba. Masu bincike na majalisa sun ce binciken babban lauyan ya hada da bayanan ƙarya da kuma waɗanda ba hujjar kare su. A lahadin na al'ummar Turkiyya za su koma fagen zaɓe zagaye na biyu da zai share fagen shugaba ta yi brasil Erdogan ya samu mulki a wadi na uku da zai kai shekaru talatin da hakan zai ƙara ƙarfafa mulkin wuƙa da nama, hulɗar diflomasiyya ta ƙarfa-ƙarfa da kuma tsarin tattalin arzikin gwamnati ta baibai. yar Erdogan mai shekaru 69 ya ba da mamaki daga abin da kuri'ar ra'ayin jama'a ta nuna inda ya samu kuri'u da ratar da ta kai kusan daraja biyar kan abokin amayyarsa Kemal ilik da Roglo a zagaye na farko ranar goma sha hudu ga watan nan. Amma duk da haka bai samu kashi hamsin cikin ɗari da zai hana tafiya zagaye na biyu ba. ba da mamakin da ya tsakiyar tsadar rayuwa mai tsanani da kuma lashe zaben majalisa da jam'iyyar AK ta musulunci da yake kawance da ita jam'iyyar MHP da sauransu fiye da abun da gogaggen dan siyasar da ke cewa zabensa tamkar zaɓe ne na daidaita lamura. Ilik Jaroglu mai shekaru 74 ya samu takara ne daga kawancen jam'iyyu kuma yake jagorantar jam'iyyar Republican da wanda ya assasa Turkiya Mustapha Kemal Ataturk ya kafa. gamayyar jam'iyyun ta kaɗu inda ta daure don dawo da azama bayan sakamakon da ya fito na Erdogan a zagaye na farko. Zaben da zai fitar da natijar ba wai wanda zai jagoranci turkiya wacce mimba ce a kungiyar tsaro ta yammacin Turai NATO kaɗai ba. Kasar mai mutum miliyan tamanin 85 za ta samar da yadda za a jagorance ta, inda tattalin arziki ya dosa bayan faɗuwar darajar kuɗin ƙasar da kashi ɗaya bisa goma in an kwatanta da dalar Amurka a shekaru goma da suka wuce. haka kuma da tsarin hulɗa ta da ƙetare da ta gwale ƙasashen yamma ta haɗa hulɗa da ƙasar rasha da ƙasashen gabar ta tsakiya ukraine ta shirya don kai farmakin kare kai mai dogon zango kan dakarun ƙasar rasha kamar yadda aka samu bayanai daga sakataren tsaron ƙasar olexi danilov a zanta da bbc jiya asabar dalilau ya je barmakin na zuwa nan ba da dadewa ba yana mai cewa za a iya kai harin gobe ko jibi ko a cikin mako yana mai kin bayyana takamaiman lokacin kai farmakin Daniel Lab ya ba da tabbacin cewa dakarun Rasha na janyewa daga garin Bakhmut na Ukraine ɗin amma suna sake tattaruwa a wajaje uku bayan karamar janyewa Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Maliyar ta bayyana a sakon manhajar Telegram cewa dakarun Wagner 'yan gaban goshin shugaba Putin da sojojin Rasha sun janye amma suna sake har hada kansu. Dakarun Wagner da ma'aikatar tsaron Rasha sun ayyana samun nasara kan Bakhmut a ranar 20 ga watan nan bayan kimanin wata goma na gumurzu kan neman kwace birnin. Ministocin kasuwanci na kasashe goma sha hudu a wajen taron tattalin arziki na India da kasashen yankin Pacific da Amurka ke jagoranta sun kammala cimma yarjejeniyar hada-hadar kayan kasuwa su rika tafiya ba tangarda kuma lami lafiya. Sashen cinikayya ya bayyana haka jiya Asabar da hakan ya zama babbar nasarar farko a tattaunawar tsawon shekara ɗaya. Sakatariyar kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta bayyana wa taron manema labaru a Detroit cewa yarjejeniyar ta farko ta buƙaci kasashen su kafa cibiyar da za ta rika kula da safarar kaya da kuma masu zuba ido kan magance tangarɗa don ba da gargaɗi ga kasashen na wuri ga abin da zai iya kawo tsaiko ga safarar kayan. Raimondo ta ba da misalin karancin matsakaitan kayan hara da kayan wutar lantarki lokacin cutar annobar coronavirus da ta rufe samar da motoci a Amurka inda hakan ya tsugunar da dubban ma'aikata ba aikin yi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. A makon jiya, Khadija Abdullahi Iya ta yi bayanin irin goyon baya da mata suka bata a jihar Neja, inda ta tsaya takarar kujerar gwamna. Yau ma za ta ɗora. Hajiya Khadija Bismillah. In kuka bari aka danne maku haiki za ku zauna haka a talaucin na za ku ganin a lokacin kamfe kuka yi wannan abin kun yi shi a makare saboda ai ya kamata a ce tun kafin. Ai yanzu ku fito kuna wannan yanzu ma mun fara an ga miki yanzu mu ma fara ya kamata ya fara Don mutanen da muka mun riga mun yi analysis din social capital mm. yawan mata mm. sun ba mu documents din su ina ta ga miki sun ba sun ba mu su akwai su kungiya kungiya da suka mm. babba mu ta kungiyoyi sosai suna taimaka ma juna don sun ce gwamnati baya taimaka masu mm-hmm. so su suna taimaka ma kansu so mu mun ce tun da dema ba su tsaya su yi mana faɗa ba mu za mu koma mu je mu ci gaba da faɗakarwa za mu koma tun da aikin da dama nike yi kenan hmm. za mu ci gaba mu je mu neme su mu ga inda za mu yi eh, enterprise development mu san inda za su su ma su dan samu da in ba dai ka fitar da su daga cikin talaucin nan ba hmm. in dai baka fitar da su daga cikin talaucin nan ba hmm. next election in ma still sai za a sake maimaita irin wannan menene mace take ne dole sai ka nemi inda za ka koya To ɗaya nan eh, matan kaddara nake magana. Eh, eh, barista sana'o'i da yunwa. Sana'o'i. Sana'o'i. A koya iri-iri. Su san kuma a koya masu wannan voters education. Da office of the citizen. musanka ka san karfin ka cewa kai ba kana kai ma office ɗinka kenan wannan kenan na mu elites mm. su ne problem su ne problem din bayan ka suna masu ilimin masu ilimin su ne problem din ba yan kankara ba yan elite din me take ne haushin da suke ji akwai wadda ta ce min wa eh na so ki fito siyasa amma ba gwamna na so ki fito ba amma ke kin fito wanne kina ji a kowanne da suka ce ma fito. Eh. ne ba gwamna na so ki fito ba mace ce ta ga ma haka na nayi smile kansala ni ta tsaya kansala shi yasa na ce ba za mu tara kwan mu dukkan mu zuba shi a cikin kwando abinda ta ce wai ta ce ta yi wani magana babba da bata ma gane ta yi ba mace ka san abin da ya sa Allah ya kawo ka duniya. Haka. In dai ka san abin da ya kawo ka duniya, ka san cewa purpose din ita ba ta ce ita twins ba ce mm. abin da Allah ya kawo ta daban da abin da twins din ta ya kawo ta. Mm. Ni da na yi su istihara na na san cewa aikin da Allah yake so na yi kenan. Shi ya sa kuma na ci gaba da yi. Kuma na sa zuciya na da mind ina da intellect ina da komai na sa na je da na dawo ajiya Madina ga miki ban san cewa na exhausting kai duk ina kan gado ina jin gajiya don sabagin aikin da muka yi mun yi aikin ne tsakaninmu da Allah mun je karkara mun je ko ina mun je ba abin da ba mu yi ba amma inda ya zo ya kasance wato mata da suka riga suka yi ilimi su ne matsala su ne matsala su suna gani cewa me yasa kai zaka fito su sai dai su zauna suna complaining mhm. abinda kuma nike ga musu ce kana cewa kai intelligentsia ne kai professionally ka zauna a owner seat mm. ka ce wanda kake gani politician bai sa abin da yake yi ba ka ce ka ce yayi driving rayuwanka ya yi driving life ɗinka ya yi making decision a kan na na education ɗinka na komai mutum ya zauna ya zauna kai ka zauna baya kana cewa kai intelligence waye yake da wayo kai intelligence ko wannan da ka bashi rayuwanka ya rayuwar 'ya'yanka da zuriyanka a gaba wanne ya fi wayo mm. wani namiji amini na sosai mm. sai ya kira ni da na fito takara a lebo aka bani tiket ya ce mun to hajiya ina son baki shawara ya kamata ki je ki nemi a duda ki zama woman leader ya baki woman leader na na, na ina ne na no ya ce ya baki na woman leader na atiku Ekin eh, da pdp ne shi mm. eh, ni kuma na labour kuma lokacin da ba na labour ma ba na ma pdp sai na ce mishi ɗana na gode mm, shawara na ji mm. zan yi tunani a kai sai dabar magana mai gida na daga baya mm. ya kamata mata in dai mace ta fito neman takara an eh. ba za ke mata addu'a ba ki ba ta shawara mai kyau ko ki goya mata baya amma a cikin hukun nan an ba za ki goya mata baya ba za ki ba ta shawara mai kyau ba za ki addu'a ba ki yi shiru ki kama guri ki zauna ni ba ma son mace ta zauna muna so a hada hannu ne tsintsiya madaurin ki guda to da ayi tafiya tare mm. abinda muke so kenan amma wasu mu ma a sadani mm. mu daina mu daina wannan halin wannan halin bai da samu ci gaba ba wanda ba su fangin purpose samu goyen baya matar Abuja ba zai kariya ba mm. ko ina in na tafi suna na a bayan matan za su fito dungun dungun ko an ba su kuɗin mota ba ba su ba ba mm. wansu ga sunan so ni ba zan ce ba su ba samu goyon baya a fct dai mata da yake. To ma nan ne wai maza barki Ayi. yi. Dole nan ne dan mace ba za ta taso daga Kaduna ta zo nan ke kula ba. Matan grassroots duka akwai wani makarantun Islamiyya a mm. Kwali na shigowa dungu-dungu dukansu za su fi fitowa saboda haka ko'ina da yawansu ba ruwansu da jami'a ba masan jami'a su akwai waɗansu wurare da zan shiga na an zo an gayyace ni na san su matan pdp ne amma ba ruwansu hmm. waɗansu wurare zan shiga matan apc ne ba ruwansu har da maza <clears throat> amma maganan da nake shine ana ganin cewa matan ba su isa komai ba mm. abin da ya buɗe min hanya a fct shine mace da ta yi sanata 1990 ta yi abubuwa da yawa 99 zuwa 2003 so na shiga waɗansu wurare sai sai ce to hajiya kin san mata kun fito sai mm-hmm. mm. kun fi cika kawai kun fi wannan halin da ta nuna musu mm-hmm. waɗansu ga wannan abu ruwan da muke da shi tun lokacin da take nan hmm. ta yi mana bayanta ba mu san hmm. komai sanata ba hmm. so ita saboda ta yi ta yi ta yi ta yi ta yi ta ne maganan gaskiya suna ta yi shimfida mai kyau ma mata da iko Allah ni zai zo in ƙara a aikita eh, kuma gaskiya Allah mata sun fi don lokacin da nake nema wanda zan ba house of rep a abuja south a jami'a mu Shin na je neman wata mata na san ta ba ta ni da ita don ba mu taba yin jami'a daya ban san jami'an ta ba mm. amma dai na je na neme ta na ce ki zo mu tafi tare kuma Allah ya san ni na gani kamar tana so mu mm. tafi amma ta ce mun sai da izinin mai gida mm. mai gidan mai ba da izinin ba lokaci so ba ta samu daga baya da yake so ya bada hmm. lokacin yanzu dai mata ba su samu yancin nan ba samu yanci ba da yake so ya bada abun ya da farko kowa sai su gani kamar labor hmm. mai tasha hmm. lebo <laughs> ai ba a lebo ba ne tamkar ana ganin mace in ta fito siyasa kamar yadda iska ce mm-hmm. duniya duka suna yi mata kallon mace ne mara imani amma dena amma yanzu an dena ma an an rage a ba daina ba ba ba haka ba no i mean ya ragu ya ragu dan amma ba daina ba duk girma na ni ne leader party akwai wani chairman kullu ya zo rokon kuɗi ba sai ce babu ko kuma abubuwa da yake yi dai shine ya zo ya rubuta wasika akan complain cewa a candidate din senate ya kamata a cire ta me me cewa ni na using feminine wiles ya ce mai ban gane ma'ana ya feminine wiles da shi nake control party party capital eh, duka maza suka fi shi suna suna ah, mai nufin shi mai mai mai na ce kwanta da hankali kanci ai ni mace ce in na shiga ba na muku dariya ya ce eh na ce feminine wiles din ke kenan <laughs> to yanzu idan kuka kafa jam'iyya din nan mm. za ku yi mata rajista ko? Uh, in kuka yi mata rajista daga sama har ƙasa kuna eh. nufin komai na ku mata ne? A to dama mana. Mata suna Ai matan ne ai suke da yawa ai hajiya Madina kuma ba a so a san suna da yawan sai dai a baki a gidan aure. sannan abin da nake so ki sani ai ba wai muna so mu yi din su bane domin wai ko idan mace ta ci shugaba wai za ta bar mijinta ko don abin da ake faɗa ke eh. ba haka bane wallahi muna tausaya wa mu ne masu tasowa an faɗa an sha faɗi an ƙara faɗa ku ba wa ƴaƴa mata ilimi ya mace ɗaya idan aka bata ilimi kamar an bawa duk duniya ne mm. al'umma aka bawa me ba wani abu ne su yi hakuri su kwantar da hankalin su me auren mata hudu ka ga dama in ma matar ba zaura ce aka bata shugabancin kasa ka je ka yi zawarcin ta ka aure ta mu abin da muka sani mu samu daraja da mutunci mu masu tasowa ƙanana da ba su san komai ba su sani cewa har yanzu Allah na nan a raye mm. ba wai za mu zauna bane mu dinga bautan gunki idan an tozarta mace rafin yanzu a nan kasar Najeriya in kika ji irin sai ki tausaya kuma galibin da za a je a kai magana je wallahi kwanan nan ka gare mace daurawa tana zauna ya farke kwanan nan ina ga musu talauci da saboda sabagen talauci kwanan nan zan ba ku wannan labarin a nan yarinya ce aka kawo min ita wanta ubansu ɗaya ike amfani da ita tun tana wajen shekara shida amma yau an waye gari uban ya ce ƙarya take munafuka ce mace yarinya tana kuka kwanan nan ba a fusati ba ubansu ɗaya ta ce kuma ya kai mata uku shi wannan su yake amfani da su amma yanzu yar an ma kore ta uban ya kore ta daga cikin gida yarinya ce kyakkyawa wanda ta yi makaranta amma yanzu bata san inda za ta je ta zauna ba sai ta koma tana bin yan shaye-shaye idan ke uwa ce ta gari kika je kika tsaya shugabancin kika yi takarar kika ci ba za ke da irin waɗannan abubuwa ya dinga faruwa kuma ina so ku sani mazaje ne tsofaffi 'yan shekara 60 70 da wani abu su ne suke kiran 'ya'yayen a ƙarƙashin su lalata jikoki ba zan katse ki ba mun je eh, gari a shiroro ana kiran shi gwada eh, garin eh, mutumin da muka fara zuwa da muka fara zuwa ta ce min wai muna magana muna magana muna faɗakarwa sai matan tana ta haka kada ta sai muka ce sai muka ce akwai mai magana shi yadda ya gama magana da muka ya ce akwai mai magana sai ta ce in mm, ba ma ba ma son magana ah, na ce ki ki magana ta ce a ita ba za ta yi magana na ce ki magana dan Allah muna so mu ta fara magana ta ce ni 'yan siyasa na mun gaji da ku ta ce ni yanzu na shiga ba wai ni na saba ba. amma me ya faru me ke mai ce yanzu a gwada za ana sai da wiwi a kan titi ba ma koyewa yaranmu duk sun lallace mm. don 'yan siyasa suke zuwa su saida masu abin nan matan da suke rarraba masu kusa duk da wai so ita da ita ta ce ba za ta ma zo nan ba amma tun da aka ce mace yar uwarta ce ta ce bari ta ta zo ta ma fito ta faɗi abin duk maganganun da kika ce eh, da kika magana na cewa mata aka suka tsaya mana so zaki ta tunani ya aka yi muka sami irin wannan hutun ba dai ma saboda talauci mace za ta dauki yarta ta ba da shi aure ba ta kai aure ba mm, wallahi yanzu muna na ta zuwa gari ta kananan vvf muka kwashe su aka kai su bacci za musu aiki bayan an musu aiki sun dawo noma sai miji waya sake dawo shi yana son matan ba ya yi ma yar shi ciki ciki ya kai wata hudu. A nan Neja ɗinku a nan Neja ku akwai wani wuri da ake ba da labari. An uban kai ne kai mata ciki ya ce eh uwar na tsaya guri an tambaye uwar aka aka yi uban yarinya. Wasu kuma iyaye mata ba sa taimakon mu lauyoyi. Mhm. tsoro suke ji kada auren su yi mutu mu nauyoyi za a yi ma fyaɗe za mu ɗauka a kanmu za mu je kotu uwa ta ce ma yaro in kika je kotu ki ce ba haka to ki gaya mun in kina matsayina za ki samu ƙarfin gwiwa gobe in kika ji aka ce an sake wata iya dai za ki tashi a tsaye a matsayin uwa ki ce ba ki kare yancin yaron shi yasa kuma muke bukata mata suke kan kujeran decision making eh, in mata suna nan za su zama mana murya za su zama mana murya za su stopping duk abubuwan nan za su tsaya mana tsayi da ce ta san zafin mace shi yasa ake son mata su zauna a wajen amma mata ne za su sa namiji ya zauna a wajen sai lokacin da za a zo ana nema appointment a ce mata ba su isa ba ba su ba su da capacity sai wajen talla idan idan sun kafa kamfani na rob suna son su samu kuɗi sai a nemo yar wasan kwaikwayo mai shafa hoda da kwalliya sai a zo a posta Zai a yi ta magana nan da nan an ƙara wani sabon kamfani to su kansu matan ma suna da matsala duk matar da ta san za a yi mata wannan wallahi ta ce ba za ta yi ba ka je ka ɗauko matar ka ko yarka a yi mata makeup a je a ɗora akan kamfanin ka ta yi maka talla bas to shi ke an ce dama an ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira to ina muku godiya da zuwa wannan shiri a madadin bakin nawa sanata ireti hibba kingibe da hajiya khadija abdullahi iya barista hassana ayuba mai riga tula da kuma 'yar gwagwarmayar kwato ma 'yan kwanta mata 'yanci hajiya balaraba abdullahi nake cewa mun kawo ƙarshen wannan shiri a yau wani lokaci za mu sake gayyato ku domin mu dora tunda yanzu kun bayyana matsalolin mata daban-daban daban za mu ɗauke su daki-daki-daki mu san yadda za mu magance al'amuran to ni ce madina dauda muna muku godiya kwarai da gaske mu kasance lafiya Duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin idan Allah ya kai mu makon gobe za mu nufi ƙasar Ghana ne a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku akan shirin nan mai suna rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila akan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin da za su rufa wa kawunansu asiri. A yau, shirin ya sake kawo mu birnin Kumasin jihar Ashanti a Ghana. amma da wani saurayi mai suna rabiu jibrila a barshi ɗan jihar tawa a jamhuriyar nijar da ya yi ƙaura daga ƙauyensu zuwa ghana tun shekarar 2001 ne muka yi hira rabiu na sana'ar sayar da wayoyin hannu ga dai yadda tattaunawarmu ya kasance. Sunana Rabiu a barshi, Jibrila, na fito daga Nijar ne jihar Tawa, komin Azai Mayata, yau shekara ta talatin da hudu, ina da 'ya'ya guda hudu. mace guda gare ni sunan matana nafisa tana nijar kafin in zo ghana dai sai muna tare da yayanninmu sai suna zuwa ghana sai suna zuwa muna ganin su sun yi haske sai muka ce to gaskiya ni ma na ta ghana nan da farko da ni zo ghana sai ni wuce kwadiwar da kwadiwar dai gaskiya bai karbe ni ba sai ni zaka ghana nan yau da ni to gana yau tun da mil ne zaka gana yau shekara ashirin da biyu da nake zakuwa gana ina koma alhamdulillah to daga kuma shi da ni fara zakuwa na yanka akaifa ni ga yanka akaifa dai sai ni bar shi sai ni koma wani ya bani aikin katako ina zuwa ina zuwa wurin shi ina zama yana ina sayar mai ni ga dai aikin haro bai kama ni ba ni bar aikin nan sanan na ni dawo sai da wayoyi ina zuwa in sai gari in sai kaya idum sai in je wurin masu tanka, drivers nan ni da su ke wurin su nake sai da ma kaya yau da gobe yau jibi gobe haka ne muke da su har sun ka kai sun kai sabo da ni ina idan ina gida ma ana call na a ce in je in kawo waya sai in je in gamu da mai shi in bashi waya ko mi dare na in ce in bashi waya yanzu dan ni ko ban ta aiki ba an call na a ce mai in kawo salula dan na san mutane sosai waya dai kowace iri ina yin sai da iphone techno eh, phoenix airtel samsung duka dai wayoyin hannu dai duka ina saida ko wace kake so ka gaya min na, kawo ma to tunda ni fara saida wayoyi dai gaskiya alhamdulillah yanzu aikin nake har bisa gobe shine nake ina ci na sha in ni zo nan gana kuma shi ni shekara guda sai in koma gida ni wata fudu sai in dawo kuma shi umumin gane ba wanda ke damuna cikin al'amarin harakata ni dai ina hawan moto ne moton da ni hau na je na yi komi na yi lansis na yi roadweight na yi insurance komi ba mai damuwa ta inite idan na sa hullan moto ina yawo ba wanda ke ce min komi wurin kuma wanda nake saida ma wayoyi na yi sabo da su ya jima ya kai 15 years da ni sabo da masu wanda nake sayar ma wayoyi kuma ni da mutanen anguwa an sanni sosai an sanni kamar wadda an ka sanni can garinmu nan ma ina ganin gaskiya an yi sani na sosai idan sallah ta kai mutane wanda amso nan ba ni nan gaskiya alhamdulillah mutanen kuma shi na zama da su wallahi ban taba samun wani matsala ba alhamdulillah zama ma'amalan da nake yi da mutane duka ba wanda ne taba samun matsala da shi wata rana na je wurin aiki sai ni samu ni da wani mun kai faɗa so guda tun rana da ni fada nan ni da mutunan nan ban koma faɗa ba har yanzu sai dai muna zaune kawai mu yi cacen baki da mutum ban taba faɗa ba har yanzu zaman da nake yi ban taba faɗa da kowa ba alhamdulillah wallahi da ni zo gana gaskiya na samu amfani da yawa ina tura gida yara na suna suna jin daɗi da zama na duk wanda ya ce min yana son wani abu kaza yana tura mai ka san koya kake kana zamanin da ka wani gari yan gida ko wani ya ce ma wani semin abu kaza wani semin abu kaza wannan dai ina iyaka kokari na fadarkawa da mutane masu zakuwa gana yan Najeriya da Niger da Burkina da da kamaru da chadi duka suna zuwa ghana gaskiya ina faɗarkawa da gare ku wanda ya zo ghana muna, jin daɗi yan ghana sun dauke mu kama yan uwa mu duka guda ne yanzu haka in ka zo gane gaskiya in za ka koma gida wanda kake tare da su ma wallahi dai ba su son ka koma don kama ka zama dan gida ma'amalar da muke yi da su gaskiya alhamdulillah in dai aiki za ka yi nan gana wallahi ka samu amfani in dai za ka yi gaskiya ne ka da mutane da neman kuɗi wanda ke ma'amala kai baka da zuciya kana neman kuɗi a kan hankali ka samu wadda kake so butun komawa gida dai da zama dai gaskiya ni yanzu dan gida biyu ne ina dan ghana ina ɗan nijar gaskiya nan ga kamar gida ne duka guda ne ina ganin ma kamar ghana sun kwace ni ban hankali ba amma duk da haka nan na zan zuwa nijar ina dawowa don iyalai na suna nijar. da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin agin cire kwana. bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa ban gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara. Sama da da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Suleiman Abo da ya haɗa shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.